Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da safiyar yau Lahadi goma ga watan Maris ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Wasu 'yan bindiga sun afka cikin wata makarantar kwana a arewa maso yammacin Najeriya da safiyar jiya Asabar suka yi awon gaba da ɗalibai goma sha biyar a cewar 'yan sanda ga kafar labarai ta AP kimanin sa'o'i arba'in da 48 bayan sace wasu ɗaliban kuma kusan uku a wannan yanki mai fama da rashin kwanci kwanciyar hankali yanzu sace ɗalibai ba bakon abu bane a yankin arewacin najeriya musamman ma tun bayan da wasu masu tsatsauran ra'ayin addini suka sace ɗalibai mata sama da 200 a shekara ta 2014 a ƙauyen chibok da ke jihar borno tun sannan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka zafafa sace ɗaliban makaranta da neman kuɗin fansa ta yadda zuwa yanzu aka sace ɗalibai akalla 1,400 'yan bindigar da suka kai hari da baya-bayan nan sun farma ƙauyen gidan bakusu da ke karamar hukumar gada ta jihar sokoto da misalin karfe ɗaya na dare sun afka makarantar wadda ta islamiyya ce suka sace yaran daga ɗakunan kwana kafin jami'an tsaro su iso a cewar mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar sokoto ahmad rufa'i ga kafan labarai ta ap a halin da ake ciki dai a jihar kaduna kuma jiya asabar mataimakin shugaban najeriya kashim shattima ya gana da hukumomi da wasu daga cikin iyayen ɗaliban da aka sace inda ya ba su tabbacin cewa jami'an tsaro na kan ƙoƙarin nemo yaran da kuma ceto su sojojin amurka da na faransa da kuma na burtaniya sun kakkaɓo gwamman jiragen yaƙi marasa matuƙa cikin tekun bahar alhamar da dare da kuma washe gari asabar bayan da 'yan hutsin yaman masu ra'ayin iran suka kai hari da jiragen kan jirgin dakon kaya na propel 14 da kuma jiragen ruwan amurka na yaƙi a cewar rundunar sojin amurka a wani bayani dama 'yan hutsi kan kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun na bahar jihar al'amar da kuma mashigar ruwan adan tun daga watan nuwamba matakin da suka ce na nuna goyon baya ne ga falasinawa yayin da isra'ila ke yakar hamas a gaza mai magana da yawun bangaren soji na hutsin yahaya sariya ya faɗi a wani jawaban da aka yada jiya asabar ta gidan talabijin cewa sun yi amfani ne da jirage marasa matuka 37 wajen auna jirgin ruwan na dakon kaya da jiragen ruwan yaƙi na amurka ɗin a tekun bahar al'amar da mashigar ruwan aden ana ci gaba da tattaunawar maido da zaman lafiya a gaza tsakanin isra'ila da hamas a cewar hukumar leƙen asirin isra'ila ta mossad a wani bayani jiya asabar tuntuɓa da kuma haɗin kai na ci gaba tsakanin masu tattaunawar a kowane lokaci a wani yunkuri na ciki gibin bambanci da kuma cimma daidaituwa a cewar bayanin ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ne ya yada a daidai lokacin da shakku ke daɗa karuwa kan yiwuwar cimma jituwa yayin da ake shigar watan ramadan mai tsarki ga musulmi isra'ila da hamas dai sun yi ta zargin juna da yin sanadin cijewar tattaunawar wata majiyar hamas dai ta gaya ma kafan labarai ta rutas cewa da wuya tawagarta ta sake komawa birnin alkahira wurin tattaunawar a wannan ƙarshen makon to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane akalla biyar sun mutu jiya Asabar hudu daga gida daya baya ga wasu tara kuma da suka ji raunuka a wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai wani gida a kudancin labanan a cewar kamfanin dillancin labaran kasar nna dama isra'ila da kungiyar hamas ta labanan mai samun goyon bayan iran sun shiga mummunar musayar wuta kulle yomin tun bayan da yaƙi ya barke a watan oktoba tsakanin isra'ila da kungiyar mayakan hamas da ke gaza wadda kawar hezbollah ce wannan hari da ya auna wani gida a kirbet salem ya hallaka wani iyali mai mutane hudu wato miji da mace da 'ya'yansu biyu da kuma wani mutum a cewar kafar labaran ta nna ta kara da cewa matar ma na dauke da ciki mazauna port au prince babban birnin kasar haiti sun yi ta kansu jiya asabar biyo bayan sake barkewar tashin hankali na kungiyoyin daba ta yadda wata tawagar majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗi yiwuwar birnin ya kasance cikin rudami bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka auna fadar shugaban ƙasa da hirkwatocin 'yan sanda muggan kungiyoyi waɗanda ke iko da sassa da dama na birnin na port au prince da kuma manyan hanyoyin zuwa sauran sassan kasar sun gallaza ma jama'a a 'yan kwanakin nan a yunkurin su na kawar da firaminista ariel henry na wannan kasa wadda ita ce mafi talauci a yammacin duniya A Najeriya mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta addinin musulunci Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya yi kira ga al'ummar musulmi da su fara duban watan azumin Ramadan daga yau Lahadi. Sarkin musulmi Abubakar ya yi wannan kiran ne a wata takardar bayani mai dauke da sa hannun Farfesa Sambo Junaidu, ciyaman ɗin kwamitin bayar da shawarwari kan harkokin addini na majalisar masarautar wadda aka baiwa manema labarai. da wannan ana buƙatar musulmi su fara duban sabon watan ramadan tare da bayar da rahoto da zarar an gani ga hakimi ko sarki mafi kusa don tura bayanin ma mai alfarma sarkin musulmi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo can da ke tabo duk batutuwa da suka shafi ma'amalar matasa da kafofin da yanar gizo sunana Lima Abdullahi jagorar shirin. maza kan gumin yi A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan batun kare yara a yanar gizo sakamakon yadda za a iya amfani da intanet wajen aikata alkhairi ko akasin haka. Shafukan intanet na iya zama abin da zai amfani yara don bincika bayanai akan darasin da ya shafi karatunsu ko sadarwa tsakaninsu da malamai ko kuma abokan karatu. Baya ga yiwuwar amfani da su wajen buga wasanni kan wayoyi wato games kenan. Sai dai shiga shafukan yanar gizo ga yara ko manya na da wasu illoli kamar ganin abubuwa da ba su dace ba cin zarafi ta yanar gizo. gizo da kuma yadda wasu gungun mutane ke mayar da dandalolin wajen farautar yara musamman mata don lalata rayuwarsu kamar yadda wasu alƙalmar kirdika suka yi nuni Yanzu bari mu fara da sada kuda masani a fannin kera manhaja wato software engineer Abdullahi Nasir wanda zai yi bayani akan illolin baiwa yara waya ko tablet ba tare da sa musu ido ba. Gaskiya ba yara waya tablet tun na kanana yana da illa sosai a rayuwarsu. Baran fara ga illa mata ta fizika saboda ita waya bai kamata ma ce ana ba yaro ba sai ya dan yi wayo saboda tana illa ga lafiyar yaro musamman ma aka ce waya tana fitar da radiation education so da kai iya shekaran da ake so su yaro sai ya kai sannan a ba yaro tablet na biyu kuma game da bangaren shiga yanar gizo ko kuma buɗe applications da ba su kamata ba wanda har za ta iya kaiwa ga sun je sun ga abin da bai kamata ba abu na farko da iyaye kamata su dinga yi shine bibiyar wayoyin da suke ba yaran su su dinga duba me suke yi da ita ina suka shiga sannan su dinga duba browser history su ga page da suka ringa shiga shiga sannan ko da content ne ko kuma applications ne ya zama na ba su applications wanda zai ringa amfana su kama applications na karatu hatta youtube ma da ake yi akwai youtube for kids wanda iya yara ne za su iya amfani da shi kuma content da ya ringa saka musu na yara ne baya ga wannan hatta cartoons din ma da suke kallo akwai irin cartoons din da shi kanshi ana saka wani abu na bata tarbiyya a jiki wanda mu ba lalle mun sani ba dalili ko saboda muna tunanin wannan cartoons din an yi shi ne na yara kuma wanda ba haka bane za ana amfani da wannan damar a bata tarbiyyar yara misali ni wani lokacin ina samu dan yi kalle katon so ina ganin irin wannan abubuwa na bata tarbiyya wanda za su saka musu wasu ra'ayi wanda su ba su san ana tusa musu ci ba sai dai su taso ku ga yaro ya dau wani hali wanda ba shi bane to dai irin wannan katon sun nan suke gani kawai sai abu ya shiga jikin su ya zama na ya guji. ina ga batun biyan kuɗin wata-wata ko shekara-shekara na subscription wanda ake yi wa ikirarin premium subscription protection shin yana taimakawa wajen gudun abin da kaje ya dawo idan aka ba wa yaro waya? Eh yana taimakawa amma kuma ba za a dogara ga wannan ba saboda ah, akwai applications da akwai website da da ba zai a ce kowanne kayan bisa ana biya ba wasu ma ba a biya wasu ma kawai randomly ne by mistake yaro zai shiga sai a kai shi wannan website sannan kuma misali amfani da application kamar YouTube shi yaro kullum yana amfani da device yana kara ilimi a kanta yau idan ya shiga ya ga yayi wannan wata rana zai cije ku da wana. abu musamman ma in yana shiga irin kamar play haka yau in ya dauko wannan application din ya gaya mai wata zai je ya ce bari ya dauko wani ba to haka haka kuma a cikin wanda yake dauko tun da shi ba zai iya tantancewa ba ko ya tace application din da yake da kyau ko mara kyau a nan kuma zai iya ganin irin wannan tallukan da haka da haka da har ya je ya gano talla da bai kamata ba a bangaren iyaye bari mu je matakin da malama Fatima Zara Umar ke dauka wajen kare yaranta kamar mu kin ga abin da mai gida ɗana yake yi shine akwai wani Google Family Link da yake da shi wanda is like a control panel that shi adult in yake da shi on his phone. So if you have a child that is going to be using any kind of device ko phone ko kuma tablet ne, ke kike da control panel a wayanki za ki bada access. So misali mu muna da tablet. Idan ya zo zai yi downloading wani abu a tablet tunda babansu shi yake da wannan Google Family Control Panel din. Shi yaron namu ba zai iya accessing ba dole sai baban shi yayi approving. So so baban shi ko yana ofis ko yana gida ko ma tafiya yayi wani gari idan misali Farid ya ce bari in yi downloading wani game ai dadi ba zai sani ba dadi zai sani why because dadi shi yake da control panel a wayar shi so za a aika wa dadi prompt cewa gashi nan an lura cewa ana so ai downloading wani app ko wani game so shi dadi from his own end tunda shi yake da overall remote control zai yi denying so bayan da za a yi wannan yaron ya downloading wannan app sannan na biyu kuma zaka iya shiga additional settings akwai abin da ake cewa second space second space zai taimaka maka ka yi creating wani profile for yaranka misali kamar yadda muke using laptop sometimes za ki ga mutum biyu suna using laptop guda ɗaya amma kowa yana da profile in shi kamar misali instagram ba kana da choice inda zaka iya adding wasu profiles under one account ɗinka ba to is the same thing kamar waya ko tablet zaka iya creating profiles guda biyu ɗaya naka ɗaya na yaro bari in baki another misali ina da netflix account ina ne amma na yi wa yara na creating accounts ɗinsu farid yana da account ɗin shi wanda ya dace da shekarunsa shekararsa sha ɗaya wanda duk wani cartoon ko family movie ne na wannan age group ɗin nashi sannan tattam tana da account ɗinta wanda ita ma is age appropriate shekara ta hudu so duk wani abu da ya shafi yaro ɗan shekara hudu shi za su gani so ina da control over abin da za su iya gani inda za su iya shiga da inda ba za su iya shiga ba sai kuma wani uba da nasa bayanin sunana ibrahim mai basira a gaskiya yawancin abubuwan yanzu na it's not da hard because yaran yanzu gaskiya suna samun wayo da wuri amma irin shawarar da zan iya bayarwa shine akwai applications inda za ka iya sa abubuwa ka koye su wanda yaro ba zai iya shiga ba in dai kai sacin a iOS ka ko kuma Play Store za ka iya ganin su iri iri ne akwai calculator akwai calculator bauti akwai bauti dai wanda ka zaba gaskiya akwai Google account na Gmail wanda za a iya buɗe ma yara under 18 wanda za ka buɗe suna da limit na yara da za su iya browsing wanda ba zai kai abubuwan da ma ke tunani ba so it's better ka yi wannan sun ka buɗe musu gmail din nan kana da gmail guda biyu akan account ka za ka iya sa gmail ko nawa kuke da shi za ka iya sawa a waya ɗaya ko kuma a tab ɗaya so at least kafin ki mika masa ya wayan sai ki wuce cewa kin komar da gmail din zuwa na yara din kafin ki ba su so da kin ga na su za su yi amfani da shi duk abin da za su yi browsing dole akwai apps da an riga an yi blocking na shi na under 18 sannan kuma kuma abubuwan suna wayan ka ne ko wayan ki za ka iya using privacy kai. akwai application na zone wanda za ka iya boye abubuwa a ciki a lokacin da kake bukatar su za ka iya zuwa ka duba ka sa passport ɗinka wanda yaro bai san ma ko me ka sa a wurin ba it's better a ce ka boye wayannan abubuwan ko kuma no ba ka sa shi ba ma a wayan ba kwata-kwata saboda yaran yanzu gaskiya di are very smart to it's better a ce ka samu ko application din nan sai ka samu abubuwan ka ka zuba su a ciki ka sa password duk lokacin da kake bukatar sa sai ka koma can ka using password ɗinka ka buɗe yanzu bari mu ji shawara daga bakin masa suna Sunana Abdullahi Nasir na zama a Kano sannan ni kuma software engineer ne. To a shawarci ya kamata a ce iyayen yara ko da za su kalli cartoons na farko ko su kalla tare da su ko kuma kafin su ba su cartoons din da za su kalla su fara kallo su tabbatar ka cartoon din ba shi da matsala ko kuma ba su da lokaci su ringa bin review na cartoons din a online idan ka tabbatar babu matsala sannan kuma a ba su su kalla sai kuma bagana art gaskiya ya kamata a ringa sa restriction ya zama na ce tablet din tallafin da ake basu a daina basu wanda ya zama na yana da web browser ko da da akwai ya zama na an cire shi ko kuma an samu applications da yake kula wasu apps ya zama na an samu security wanda ba za su iya buɗe shi ba sai da wannan password din application na YouTube shi ma ya kamata a ce an yi musu installing a YouTube for kids wanda idan suka shiga content din yara ne sannan kuma da kuma wasu applications na koyon karatu wani ta hanyar karanta wani kuma as cartoon kamar yadda an san yara suna son cartoon sannan kuma a daina barin yara suna amfani da tablet ko kuma kowane irin nau'in waya akai akai saboda yara suna zama addicted to wannan devices din wanda bai kamata ba ya zama na ce sai lokaci lokaci ko kuma lokacin karatu shine za a bar sannan kuma abu na karshe ina shawartar iyaye da su daina ba karamin yaro tablet ana tunanin zai yi kuka saboda yana da illa sosai ga yaro yana affecting lafiyar shi sannan kuma yana affecting kwakwalwar shi idan ana iya tunawa a shekarun baya bayan nan an sha gabatar da kudirin kare yara a majalisar Najeriya inda a cikin makon nan kwamitin kula da fannin shari'a na majalisar wakilai ya kara kaimi wajen zama akan wani kudiri na daukar matakan gaggawa don tabbatar da kare yara a shafukan intanet a yayin da ake kara samun ci gaba a fannin kere-keren yanar gizo a duniya. Masana da dama sun yi ta nuna damuwa game da kare yara a kafofin yanar gizo sakamakon yadda ko kusan koma tafin hannunmu. To masu sauraro gaba gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrahman da na shirya kuma na gabatar da shirin ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan warin jiki. Warin jiki yakan auku ne idan zufa da kuma kwayoyin cuta nau'in bakteriya da ke kan fata suka haɗu. Akwai cututtuka da ke haddasa warin jiki, amma a wasu lokutan ana samun warin jiki ne sakamakon rashin tsafta ko kuma yanayi na zafi wanda gumi ke haddasawa ko kuma wani nau'i na abinci da ake ci. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka. warin jiki yana nufin bromidrosis ko bromhidrosis ko kuma osmidrosis a turance ko in ce a likitance wanda yawanci ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru sha bakwai ko sha takwas ya yi sama amma kuma yakan iya kama wanda suke shekaru takwas zuwa shekaru sha hudu sai dai ba can sosai ba haka ma kuma bai cika kama wanda suke shekaru hamsin da biyar ya sama ba so asalin min shekarun shekaru sha bakwai ne za mu iya cewa zuwa shekaru hamsin wannan kuma warin jikin abu ne wanda tabbas akwai abubuwan da suke iya janyo shi da wanda suke iya taka rawa sosai yayin da mutum yake da shi na abubuwan kuma ba kuma ne illa glands din da suke jikin fatan mutum wanda shine zamu bayani a gaba a likitance me ke kawo warin jiki akwai wasu sinadarai wanda suke kasan fatan mutum wansu aboshi glands wannan gland specifically muna da apocrine gland muna da kuma eccrine gland wannan apocrine gland da kuma eccrine gland in generally suna na a kasan fatan mutum kama da kasan hammata ko kuma kasan kirji fata na kirji ko kuma na wato ainihin gaban mutum wato al'aura kenan ko kuma na cinya ko kuma na hannu ko na kafa tare da sauransu kowane dan adam kuma yana da generally dan suna da matukan amfani amfanin su kuma ba kuma bane illa yayin da mutum ya kasance cewa kamar zafi zai iya masa yawa to sukan taimaka gurin thermal regulations thermal regulations kuma shine ya kasance sun rage zufan da zai iya daga mutum hankalin da ba a bukata kuma sai sa waɗansu da suke samu irin wannan zafin jikin in kasance ba samu sun yi zufan da ya kamata ba musamman a yara sai samu sun fara convulsing to wannan kuma ba wai zallan epocrine da kuma eccrine glands ne suke taka rawa har da sashi na kwakwalwa wanda shine yake controlling irin na zafi jiki na thermal regulation din amma ba wannan ba ta fannin normal dan adam shi wannan bromidrosis din ko kuma osmidrosis din ko bromhidrosis din wato wannan warin jiki ko kace gafin jiki ko kace wato ainihin doyin jiki haka yana da rabe-rabe ne muna da apocrine bromidrosis muna da eccrine bromidrosis tare da apocrine bromidrosis so shi wannan apocrine bromidrosis din nan yawanci ne aka fi samun shi a jikin dan adam saboda ya fi aukuwa ne a kasan hammata ko kuma ta gurin kirji ko kuma ta gaban al'aura haka amma musamman ta kasan hammata wanda ba komai bane yake ta Karawa rawa illa manyan abubuwa kamar haka na farko akwai irin su ammonia wani sinadari ne wanda ake samun shi a jikin adam akwai irin su fatty acid musamman manya guda biyu a ciki na farko akwai wani E3 methyl 2 hexanoic acid tare da kuma RS3 muna da RS3 hydroxy 3 methyl hexanoic acid wa'annan manyan manyan acid ne guda biyu tare da taimako na bacterial decomposition haka musamman karina bacterium yayin da ya kasance cewa ya yawa a jikin mutum in suka zo suka haɗu wa'annan suka damu to sai kasance cewa kuma sun ci canja yanayin fitar da wato a ce zufan da mutum da ya kamata a ce yi wanda baya da wari sai su mai da wannan zufan mai wari wanda zai kasance yayin da mutum ya zufa sai kasance wari yana nan yana tashi wannan ko da ma a ce bai zufa ba sai wannan warin ya fara kokarin ko kuma tunzura wannan tashin to wannan shine problem din da ake samu na wannan epocrine bromidrosis din nan so shi kuma ecrine bromidrosis ba a cika samu shi cancan sosai ba zau shi kuma is more generalized wato ya fi a duka jikin dan adam amma kuma ba a cika ganin shi ba except in mutum ya wani abu ne ko kuma in ce yayin da mutum ya wani abu ne shi kuma ya fita shi mutum in ya sha ne ko in ya ci wani abu ko in ya shafa wani abu ne bai karfa jikin shi ba ko kuma bai karfa ta ba to shi ne yake fara iya nuna alamun wannan ecrine bromidrosis din nan musamman abinci irin su kama a ce albasa ko kuma garlic ko kuma a ce kori ya yawa a cikin abinci ko ga wanda suka sa giya a gaba suke yawan sha ko kuma in su sashi na abinci dai wanda ba a rasa wanda mutum in ya lura yana iya daga masa wannan warin jikin to yana da kyau ya haƙura ko kuma ta haƙura kura da ci ko da shan wa'annan abubuwan wa'in suka ma magani ne irin su penicillins in antibiotics ne haka ma kuma su bromide sisa ba a cika so ba a taba so ma zan ce mutum ya zo na ya je ya ce zai sha magani da kanshi sai ka samu ya yi treating wani problem amma kuma ya kara haddasa wani matsalan a jikin shi so an gudu kenan ba tsira ba apocrine bromidrosis wanda shine na gaba shine wanda nake cewa akan samu a yara wanda suke daga shekaru takwas zuwa shekaru goma sha hudu so shi kuma yawanci in aka samu axillary sweating ne wato in ya kasance cewa cewa kenan yaro yana yawan zufa wannan kuma zufan akan same shi ne yayin da yaro ko kuma yarinyar suke yawan wasa ko kuma suka yi kwallo suka yi guje-guje da sauran tsalle-tsalle haka wanda ba laifi ba ne yana da matukan kyau saboda yana taimakawa gurin gina jikinsu tare da ƙara lafiyarsu amma kuma laifin shine yayin da su gama wannan wasannin suka gama zufan nasu sai iyaye kasance ba su tsananta musu sun je sun yi wanka mai kyau ba wayansu za a iya ce musu je su yi wanka su je su jajjaba ruwa a jikinsu wayansu kuma za a je su je su wanke jikinsu wayansu ma ba a damuwa da su ko za a je a yi sallah Allah so irin wannan zufan da zai iya aukuwa ya ta yin yawa ko yaro baya iya wanke jikin da kyau har zo ya developing to shi ma ba amma wanki bane zai iya kwasan wannan epocrine bromidrosis sai ga yaro ne gashi nan dai din shekara goma sha ɗaya ne amma kuma akan iya jin irin wannan warin a jikin shi to sa in dai ba wai wani abu ba yana da kyau mahaifin ko mahaifiyar su kasance su ne da kansu ko kuma wani babban wa ko wani babban ya su kasance su ne suke wanke su su wanke jikin su da kyau yanda ya kamata to yana taimakawa gurin prevent wannan form of epocrine bromidrosis din. To menene ma bambancin warin jiki na rashin kula ko kuma rashin tsafta da kuma warin jiki na ciwo warin jiki na rashin kula shi ma yana aukuwa sosai a wannan environmentin dan da yawa daga cikin mutane ba bromidrosis suke da shi ba ko kuma osmidrosis wato suna da shi general poor hygiene ne wanda wato eh, ba sa samun dama ko ce ba sa tsafta jikinsu yadda ya kamata kuma ba sa yi kwata-kwata akwai wanda shi wanka ba matsalan shi bane wanka ba matsalan ta bane su ba sa yi sai in sun kama za a je wani wani taro ko za a zo a zo a ce akwai wani event ko kuma wani wa'insu ranaku specifically a ce ko in zai je church ne ko in zai je masallaci ranar juma'a sai wani ya kasance cewa yana tsafta jikin shi to ko kuma wani gashi yana tsabta jikin shi amma kuma shi kanshi ya san cewa ba wanka mai kyau yake ba ko ba wanka mai kyau take ba amma akwai wanda suke wanka mai kyau din amma still akan samu irin wannan body odor din musamman ga wanda ya kasance suna barin gashi a ƙasar hammatansu ko kuma gashi a kirji in maza ne tare da gashi a private part in maza ne ko kuma mata sai sa inda hali yana da kyau koda a so ɗaya a sati in mutum ya lura cewa irin wannan body odor da yake da shi ba wai na rashin lafiya bane yana da kyau mutum yana shaving tana shaving kowane sati sau ɗaya wannan yana taimakawa gurin rage gashi to yayin da ya kasance wannan gashin ya ragu kuma to ba za a na samun secretion din wannan epocrine tare da eccrine gland din yayi yawan da zai kasance cewa ya haɗu da bakteriyan da zai jawo wari ba to sai kasance in ma za a samu warin ba mai yawa bane amma akwai wanda shi kuma sana'an shi ne wanda dole sai ta kama yayi a ƙasar ranar da zai zo mai zufa to kaga irin wannan ba za ka ce bari ba don ba za ta yiwu ba don dole ne mahalaliyan shi dole ta nemi halaliyan ta to irin wannan shawarin da ake bayarwa in ya kasance cewa body odor su ko wani jikin su yayin da suka yi aiki ne suka yi zufa to yana da kyau ya kasance sun iya bin hanyoyin da za su bi don su tabbata cewa wannan zufan sun wanke shi yanda ya cancanta so ta fannin kuma wanda warin jiki na shi kuma ciwo muna da a lot of cututtuka wanda su kuma dama suna zuwa da irin wannan wato ainihin warin jiki wanda sun fi karfafawa ta fannin ekranci wannan bromidrosis ko kuma yanzu an ce under metabolic conditions that are more related to shi wannan ekran bromidrosis din kamar zuwa ce irin su aminuria wanda aka fi sani shi da fish odor syndrome wanda matukan wari ne ko in ce gafi ko doyi mai bala'in karfi wanda mutum da yake da shi wa'insu har sukan samu depression saboda suna tsoron shiga cikin mutane ko kuma mutane suka ji su sai su ga kamar suna ja baya da su so muna samun su phenylketonuria akwai irin su um, odor shadow of cat syndrome muna da irin su sweaty feet syndrome muna da other ones wanda they are more related to su kuma generalized uh, bacterial infection musamman wanda karina bacterium suke causing wani abu shi uh, erythrasma muna da irin su intertrigo muna da irin su trichomycosis axillaris ko kuma trichomycosis pubis wanda dukan su bacterial infection ne yayin da suka yi yawa sai kasance suna da positin tare da wari ko kuma in ce sun bayyana features ɗinsu tare da wari wato mutum ba ma aiki wani yana da kuraje akwai kaikayi akwai kuma komai bai zazzabi amma kuma sai ya kamfanin din wannan alamomin tare da wari a jikin shi so kun ga irin wannan conditions ne wanda su ma daban-daban ne so akan same shi yayin da mutum ba wai yana da rashin lafiya ba shi wannan warin jikin ko kuma akan same shi yayin da mutum yake da wato ainihin lafiyan shi a wato amma kuma yana da irin wa'annan ɗaya daga cikin conditions da na faɗa wanda shi ma kowanne akan ba da irin nashi kulawan da zamu tattauna a gaba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. islam allah ya yi mana wata baiwa albarka na musamman da imani ya ba mu dama muna da sakakkun addinai masu karfi a duniya ba ma a najeriya ba wato da addinin christianity wato addinin kristanci da addinin musulunci duka waɗannan addinai masu bin wannan addini sun imani sakakkun addinai ne daga gun allah ubangiji kuma mun imani cewa addinin da muke bifa bisa ga ikirarin da muke addinin annabi ibrahim ne in ko haka ne a shi mu abotan addini ne musulmai da kristoci da sauran mabambanta a jini ne ke kawo mana bambance-bambance kan sunan kabilanci kan sunan bangaranci kan sunan jinsin al'umma a kan sunan addini ko kuwa a kawo siyasa ko irin wasu wariya ko kuwa a cusawa mabiya kiyayya gaba da juna da kuma aibinta juna da zargin juna kafirtan juna ina wannan kyakkyawa kyakkyawan zamantakewan dadadin zaman mutunci da aminci zaman kauna da kyakkyawan mu'amala kyakkyawan zamantakewa da fahimtar juna ana gudu tare a tsira tare ya za mu bari wasu cusa mana mugayen ra'ayi a cusa mana keya da rashin kaunar juna mun bari yau an kawo mana maganan kabilanci ana kawo mana maganan siyasa an kawo mana kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.